Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam barka dai. Malam barka da waraka. An lafiya ya gida ya ibada. Ya gajiya da ma ya dalibai. Na'am alhamdulillah. Na'am ina jin. Allah zan yi yawa zan yi ma ma dan yi ma tambaya ne akan maganganun da kai akan malakai da kai cikin jahilcin da yi. Akan maganar tawassali. Ok akan maganar tawassali. Eh a ka cakuɗa abin gaskiya akwai dai wanda na ce jahilci ya yi akwai wanda na ce jahilci ya yi akwai kuma wanda na ce son zuciya ya yi na eh, magana ta wasu shi ne na ce son zuciya ya yi akwai wanda ka ce jahilci ya yi da yi maganan cewa da ya kawo wannan hadisin da ya ce na mutane ce na al'umman can baya ne da suka wuce sai ka ce anan jahilcin ke. eh gaskiya ne ka tuna eh shine ai a yanzu ne da ya kafa daidai yanzu kuskure kai a to ai ka ce wai ka ce na ta kuɗa abu ne ba ni kuma san na fahimci ba kuma san ina da kwallon da zan fahimci abu Allah ya min kwallon da zan fahimci abu wanda kuma in na zan ba da labarin da abin da na ji a kai to amma dan uwa kana ji da yake ni ne karatun da ka bar shi yanda na faɗi kaga kai farko magana tawassuli ka fara sai ka ka magana jahilci magana jahilci kuma ba a karatun tawassuli ba ne karatun biyu ne to to ai ka yi maganin cewa da kai ina yanzu ka fahimce na yi ina jin ka yi magana a yanzu wanne za ka zaɓa ka kare shi abin da zan zaɓa kan maganar jahilcin ne na wannan hadisin akan maganar jahilcin to ai akan maganar jahilcin na wannan hadisin to ina jin ka to malam ni ta mai zan yana jin shi ne cewa idan mutum misali ya kuskure kuskure yana zamanto cewa mutum ya zama jahili kenan ya yi kuskure wannan yanzu kuskure ya yi shi ya ce ma kuskure ya yi daidai ya faɗi mala na tambaye ka ne kawai ake kai na tambaya ni yanzu ba shi in gudawa da shi nake ba da kai nake to ai kana ji ba ka zuwa ka yi eh. tambaya akan matsalar da ake ciki kai wata tambaya ka ce ai za a baka amsa kaga inda a ce kuskure ya yi to sai kai tambaya akan cewa kaza amma tsaya in baka amsa in mutum ya yi kuskure ba za a ce ya yi jahilci ba eh na baka amsa yanzu in mutum ya yi kuskure ba za a ce ya yi jahilci ba na'am kuskure ya yi eh dama ai kuskure daban jahilci daban to amma ai mana akasarin abubuwa da yawa wanda in ya faru sai ka ce mutum kawai kai zai ka ce jahilci ne kai ba za ka ce kuskure a yi ka ce kawai ka zai, ka ce ka sai ka ce wai wani jahilcin ce ya yi to yanzu shi abubakar maɗatai shi ya ce ma kuskure ya yi mada ainihin yanzu abubakar maɗatai ba sai ya ce mu wani a'a shi ya ce ma kuskure ya yi saboda don mu ajiye abu inda ya kamata shi ya ce kuskure ya yi shi ne nake ce maka ai maɗa ba sai ya ce wannan kuskure ba akwai abu na dan fahimta kan gane cewa wannan wajen ya kuskure ne kawai kaɗan ba zai shi ya gaya min ba. Ok, kai yanzu a fahimtar ka abin da abubakar maɗatai ya yi a wajen kuskure ya yi kai a wajen ka. Yauwa ni a wajen na fahimta na kuskure ya yi ba jahilci ba. Ok, to shi kenan ni kuma a fahimta ta jahilci ya yi. To ai malam akasarin irin malaman a'a kana ji yanzu dai kana ji kai a fahimta ka kuskure ni a fahimta na jahilci yi tun ga malaman ku ne kuma ga su wasu da su kuskuren da yawa amma ba za ka je yi jahilci ba ba za ka ba za ka zo ka je yi jahilci ba me yasa to kaga kai ma sai ka je ka sa kyamara sai ka je ka ce sun yi jahilcin idan ita gaskiya na tashi ai babu wannan namu ne wannan ba namu ba ne inda addinin ake karewa da gaske addinin Allah ake karewa da gaske to ni dai yanzu kana ji abin da yake faruwa ba ke kamata a ce wai a rinka cewa ana zagi wasu bangaren ana yaba wasu bangaren ba in mutum ya ji ko shi ma to a faɗa kawai ba wani ko assalamu alaikum alaikum salam dan Allah yanzu shi Abubakar Madatai shi yace yayi kuskure kaji ko a kai ka fahimto yayi kuskure ni ka na ga maka cewa a fahimtar ni a fahimtar da na yi mana ta kuskure yi eh. kai kuma ka ce ai jahilci yau wato assalamu alaikum dan Allah dan uwa menene ɗabi'a kuskure a gyara ko a ja baki a shiru ɗabi'ar kuskure a gyara ne to yanzu shi ya gyara shi bai gyara bai fito ya magana ba har yanzu a kayan abu ah, to kaga ba kuskure yayi ba kenan jahilcin da yayi to amma kuma mu da muke tare da mu da muke gata da shi muke muke alban ilimi wanda akwai abun da malam ya cewa akwai mun fahimci abun koyewa na kuskure ya a kaza. Ah, to yanzu in ku kun fahimta shi bai yadda kuskure ya ba shi kenan ni kuma sai in ki zuwa in ce jahilci ya kun mana adalci kenan a kyale sai sai su kai kuskure suna ɗora al'umma kan kuskure abinda abinda malam bukar mara ta yi faɗa kuskure ne ka ci wannan abin ba haka yake ba kuskure ne amma ga yadda abin yake ga aska maluma su gane shikenan amma ba kalma a rinka cewa ne ya ce ba kalma ce kamar ta zaki a'a kai dai kalma ce kamar ta jahilci eh, kalma ta jahilci ka rinka faɗan mutum wani jahili ne eh, wani kalma ce ta zagi wanda cewa ko kai yanzu na fito na ce yanzu alkanawai ka zan ne jahilci ne wallahi na zage ka ne ba mutunta ka ba amma shehu ibrahim ya ce wa manzan Allah yana daga cikin jahilai wato kana so ka ce shehu ibrahim ya zagi manzan Allah shi ma ko haka kake so ka ce ha shi ne mana kai fa ce in aka danganta mutum jahilci zaginsa yi to shehu ibrahim ya danganta malam shi ba aka ji yanzu ba idan karatu ba yanzu ya zama to cewa na sufa ne babu wanda su gana katin sai nan ya su sufa yanzu misali akwai wani karatu da abin da a dan girman Allah kakka kai ni kada ka kai ni wani misali mu fita daga topic kana ji kana ji kuna ko shi ba diwani ba ku zo dan shi ba taki sai ka je wajen malami yanzu kana ji a wannan littafin eh kana ji kafin ka zo bayani akan malam Musa ni ma ina janyo diwanin ai ni ma ina janyo cikin littattafan da Allah ni yanzu kun ga kuskure na a'a ni ba wannan shine ai muhallin niza ba ni ma nayi kuskuren wai malamin ka a'a wannan kawai babu ruwanka kowaye malami na nayi kuskuren ni ma ni mu ni gaskiya ba ni mu ni gaskiya a naka dai har yanzu dai ban ji ba tukunna amma dai in za ka ci da karanta zan ji wata rana ok amma dai yanzu dai baka ji kuskuren ba yanzu eh saboda ainihin komai tsakanin da kai komai na so mana tafiya da gaskiya ne ni wanda ba cewa har gobe ina mutunta ka ba ruwan da wai kai da baka da rikan mu ni ina mutunta ka har gobe saboda ina jikin ka ina mutunta ka in ka yi gaskiya in ka yi daidai dole zan yaba ci malam ya yi daidai har gobe ina mutunta ka ne to amma yanzu dai kana ji gaskiya mala abubakar maɗatai jahilci ya a wajen nan ba kuskure ba mu ji tsoron Allah saboda kana ji tsaya mana ka ji ina da hujjoji ai ina jinka kaga kai karan kanka ka san abin da ya faɗi ba daidai ba ne kai ma ka tabbatar amma sai dai inda muka yi saɓani da kai eh na shiga shi na faɗa ma yawwa inda muka yi saɓani da kai guri ɗaya ne eh. kai ka ce kuskure ne ni na ce jahilci ne ni ina da wujja yawwa tsaya ka ji ai ina da wujja na cewa jahilci ne kaga na farko da da ya faɗi ba daidai ba sai ya fito shi ya ce ya gyara wallahi baran ce jahilci ya ba amma sai ya shiru ɗabi'ar kuskure shine a gyara ai kowa yana yi to sai ya shiru kaga yanzu kai ne kake kallon yayi kuskure amma shi yana kallon daidai ya yi to shi kuma jahilci shi ne ka suranta abu a kan saɓanin yadda yake ka yi zaton kaza ne kuma ba kazan ba ne kamar yadda shi maɗatai ya yi zaton kaza ne kuma ba haka yake ba ya yi jahilci kenan shi ne tarifin jahilci wajen alƙul tasawuru shai'i ala khilafi wasu bihi ala jahilci shine ka suranta abu a saɓanin yanda yake shi ya suranta abin yana ganin daidai ya faɗi shi yasa bai fito ya gyara ba kai ne kake kallon kuskure yayi inda ya fito ya gyara wala ba zan ce masa jahili ba buran ce yayi jahilci ba to amma ya fito ya ɗora al'umma a ba daidai ba kuma kana ji daga cikin dalilan cewa jahilci yayi saboda kada al'umma su ruɗu da shi don su gane cewa yakan yi jahilcin saboda kada su ɗauke shi a malami shi kenan duk abin da ya zo ya faɗi tun da ba tsoron Allah na in ya yi kuskure ya zo ya ce ya yi kuskure ba shi da wannan tsoron Allah ɗin to kaga gwara a sa masa kalmar jahilci a gobe in zai fito ya faɗi sai ya auna sai ya duba sai ya shirya saboda kada a ce masa jahili ko a ce ya yi jahilci kaga an ci riba ga addinin musulunci min shine hujjar ce masa ya yi jahilci gaskiya kaga ai ban ce masa jahili ba ai ban ce masa eh, jahili ba ni ma ai abin da na faɗa ba ka ci ba ka ci ai jahilci na faɗa kalmar da ka faɗa ne ni ma yawwa ni ban ce masa jahili ba ya dai jahilci yawwa ni ma ban kara ba eh, ka ci dama yayi jahilci kuma ka san wani abu ah. abin da yasa ba zan eh, ba zan janye kalmar wannan jahilcin ba kana ji abin nasa akwai son zuciya akan ah. tawassuli ai kaji abin da ya zo ya ce ya ce wai yawa kaga yanzu wannan ai son zuciya ya yi ya canja abin kirikiri wani malami ne daga cikin malamanmu yake cewa sufaye ko kuma mushirkai na zamanin nan sun fi mushirkan zamanin manzan Allah yin shirka sai ya kawo ya ce suna yi da sunan tawassuli in mutum ya shiga cikin wahala cikin tsanani a maimakon ya kirayi Allah sai ya kirawo shewunai ai ya ce to kaga mushirkai na zamanin manzan Allah sun fi su gwara-gwara abubakar maɗatai da ya zo sai ya ce wai wannan malamin yana cewa gwara sa abu lahab da abu jahal da masu cewa Allah ya yi don manzan Allah. sallallahu alaihi wasallam ko Allah ya idan wani wali kaga wancan malami kuma ba akan haka yake yin magana ba yana magana ne akan in ka shiga tsanani ka ringa kiran shehu ka bar Allah ka ringa neman agajin shehu ka ringa neman taimakon shehu ba yana magana ne akan cewa ka ce Allah ya yi don manzan Allah ba ko Allah ya yi wani wali amma sai ya canja abin sai ya ce wai akan haka ya ce gwara Abu Jahal kaga son zuciya ne to kaga irin wa'annan gaskiya dan uwa ka yi haƙuri irin wa'annan da ba sa tsoron Allah har sukan canja su sa son zuciya gaskiya in sun yi jahilci dole ne mu ce sun yi jahilci gaskiya gaskiya ba ma malami a nawa fahimtar ya kamata a ce idan yau abin da yin nan tun da cewa kai ka ɗauke shi haka to in an tashi ya fito wa mutane da cewa abin da malamin kuwa ne kaza kaza ne kuskure ne ba ka abin da ga da abin yake al'umma sun ji ko duniya ta ji ba sai an ganna ka tashi ya cewa wai wani ya jahilci ba. Ok, kai kalmar jahilcin kake ba da shawarar kada a ce ya yi jahilci. Yawwa, ni abin da nake nake nufi kenan. To ai ka san wani abu. Girman kai yana sawa ne su maliman naku ba sa fitowa su ce sun yi kuskura. wallahi inda in suka yi kuskuren suna fitowa su sa kyamara su ce abu kaza da muka faɗi jiya ko shekaran jiya ba daidai ba ne wallahi ba zan ce musu jahilai ba ko ba zan ce sun yi jahilci ba yanzu in baka wani misali kaga wanda ni da yake wannan wani na san uwa kai dan bauchi ne to wanda aka kama aka tuɓe masa riga kaga ya taɓa zuwa ya ce akwai hadisi hadisin yahudawa cikin bukhari wani ɗalibi ko in ce malami daga cikin ɗariƙar sufi shi ma a take a wajen ya kiransa ya ce muna jinjina ma muna kaza irin yaƙi da kake da kaza da kariya da kake ba wa sufanci amma sai dai shi ka yi wani abu da ba mu ji daɗinsa ba shine ka kalli hadisin bukhari ka ce hadisin yahudawa ya ce da ma ka yi irin yanda magabatan sufaye suke ko dai su yi tafwidi ko dai su yi ta'awili kaga yi masa nasiya amma ya ce shi yana kan abin da ya faɗi wannan hadisin bai yi masa ba hadisin yahudawa ne har da cewa a ɗauko littattafan yahudawan a zo a gwara to kaga irin wayannan masu girman kai ba yanda za a yi su zo su faɗi abu ba daidai ba wai ka ce ba za ka ce wai jahilci suka yi ko jahilai ba ne a gaskiya in kai haka ina ganin a fahimta ta ka cutar da addini gwara ka ce wa mutum jahili kaga a gobe ai suna bibiya suna kallo kuma ba wanda za a ce masa jahili ya ji daɗi ko a'a ya wannan to in suka ji haushi na kalmar jahilcin a gobe sa tausaya wa al'umma sa yi bincike kafin su fito sa faɗa abin da yake shine ilimi shi yasa wallahi abin da yasa nake cewa kenan inda ce suna gyarawa wayan da mu malaman mu in sun yi ai sukan fito su gyara ai su ce abu kaza da muka faɗi ba daidai bane me in ka faɗi wallahi sun matallahi na san na ɗora al'umma akan ba daidai ba wallahi sun matallahi ba zan ji ƙasa a gwiwar in fito in ce na yi kuskure ba metu ai ɗan adam ɗin kenan alkamalu lillahi amma mutane su cije akan abu su rusa hadisan manzan Allah amma su cije sannan kuma haka kawai sai mu ki cewa jahilai ne ko sun yi jahilci a'a wallahi dan uwa Allah ya saka ma da alkhairi kai dan dariƙa ne kuma kana da insafi wallahi da har kakan gano cewa wani kuskure yayi ko wani ba daidai ba yayi gaskiya ne Allah ya saka ma da alkhairi shawararka kuma zan duba Amin, amin. da kuwa na gode amin amin da khairan to yan uwa kun ga yanda ta kaya kaga abin da yake faruwa kenan eh abin da yake faruwa kenan kuma ni abin da yake dan bani dan takaici shine lokacin da nake karatun yan dariƙa ba sa kira eh, ga wani nan yana kira a ah, afwan afwan ana kira na ne ina zuwa tsani <coughs> assalamu alaikum ina karatu ne eh ina karatu insha Allah idan na sauka zan kirawo akwai wani shi ma ɗan ɗariƙa ya dame ni da kira ya dame ni da kira shi ma har cewa yi wai sun yi magana kaza amma tsa in kira shi shi ma shi ma ta yi akan abubakar maɗatai ne ta yi ga shi nan za mu ji assalamu alaikum Tare masana. Na'am da wa muke magana? Bana alƙawari da Muhammad Bazar muke magana daga Abuja. Na'am. Eh, eh ina jin ka. Eh suna na Muzammil kawai na yi ta neman layin na eh, neme ka akar makan layin ba magana ba sabuwa sai kai ne ma kira ne. A amma na ga ai ka turo wani sako wai ka ce wai sai an zage mu kuma na ji ka turo wani message wai ka ce ka yi magana ko ba amsa ba ko ka yi sallama ba amsa ba sai kuma an zage mu sai mu yi menene to ina jin ka yawwa ni kawai ina so jijila muku ne Allah ya saka da alheri ana jin daɗin abubuwan ku da sauransu ina jin ka eh ana yi muna jin daɗin karatuttukan ku Allah ya saka da alkhairi a ci gaba da karatun yana isa inda ya kamata ya sha to Allah ya saka ma da alkhairi amin to za ku iya kira saura idan kuma akwai wani ko shi abubakar Madatan yana kusa sai ya kirawo in shi yana kusa sai ya kira tofi guda biyu ne ɗaya jahilci ya yi ɗaya kuma son zuciya ya yi wanda ya yi jahilci shi ne hadisin da ya karanto cikin bukhari in talaka salasatu na farin mimman kana ƙablaku wai ya ce wannan hadisin wai na wa'inda suka wuce ne al'ummatan baya shi yasa a cikin al'umman manzan Allah ba a tawassuli da ayyuka ba a yi dogaransa wannan hadisin wai ai cewa akai mimman kana qablaku na ce wallahi jahilci yayi kuma na biya masa karatu dalla dalla na kawo mas'alar shar'u man qablana na yi tahriru mahallin niza' na kawo wajihul ittifaq na kawo wajihul ikhtilaf na biya masa karatu na wawware masa ɗan ɗariƙan su ma ya san karatu aka biya wa abubakar maɗata shi yasa shi a wajensa kuskure yayi ni kuma na ce jahilci yayi sannan na koma daga cikin malima kamar ibn hajar ya yi shari ga wannan hadisin na waɗanda suka yi tawassuli da kyawawan ayyukansu ya yi shari'insa a cikin fathul bari na kuma karanto na nuna wajen a kan sikirin aka gani ya ce wa fi hadal hadisi isti'babu du'a'i fil karbi wa taqarrubu ila Allah ta'ala bi dhikri salihil amali gashi nan tawassalin kenan a cikin fatul bari ibn hajar na biya masa karatu na koma imamin nawawi shi ma ya kawo wannan hadisin na karanto na nuna wato kaga sun tabbata cewa ba daidai ya faɗi ba sai dai kash ni jayinci na ɗauka yayi su kuma kuskure suka ɗauka yayi amma dai mun yi ittifaki da kola ba daidai ya faɗi ba Eh, ba daidai ya faɗi ba wala kuma jahilci yayi wallahi jahilci yayi dan har yanzu abubakar maɗace a ganinsa daidai yayi ya rushe ya rushe shari'an manzan Allah muka kawo masa hadisai da ayoyin alkur'ani inna na sami'ina munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna kaga fa amanna rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'ata haka dai muka kawo muka biya masa karatu shi yasa Allah dai ya sa mu dace assalamu alaikum assalamu alaikum yanzu muna jira in kuma shi yana kan daidai yayi ba jahilci ya ba to zai iya kira ga ba nan ko in yana da ɗalibi da ya kai kwanjinsa ya kai sai ya kira nan wala ba za mu bar ku rushe manzan Allah shari'a ba wallahi da jahilci ba za mu ku ba tunda kun naɗa kanku a malima girman kai ya hana ku ku je ku yi karatu kuna zuwa kuna sa kyamara kuna jahilci wallahi ba za mu fasa cewa kun yi jahilci ba in kuma ka kai matsayin mu ce ma jahili za mu ce ma jahili in ka ji haushi je ka kai karatu sannan ka fito assalamu alaikum dawa muke magana alaikum salam na muna jin ka na'am na zo kawo gaisuwa ne malam to barka da zuwa to Allah ya saka da alkhairi amma na'am wannan wannan ah, correction da kuke yi wallahi yana kaiwa fiye da inda ba ku zato akaran kullu Allahu akbar haka da mun muke so Allah kuma ya sa su gyara in sun ji na manyan da kuke ɗauko su ka ku ɗauka wai ba sa saurare sukan hau su saurara hmm. kuma mabiyansu sukan su kakkin kasa suna gane kurakuran malaman su wallahi suna gane sai dai ba da yake su tafiya ce wanda baka iya yi ma gyara hmm. baka iya ko sadda malami abin da ya dace to sai a yi shiru a yi mukus hmm. saboda haka akwai wasu abubuwa wanda nake ganin malam yana tasiri a wajenka musamman ma kai malam hakikanin gaskiya sama duba da lokacin da muka soma ganin karantarwanka a social media zuwa yanzu so nan gaskiya wallahi ba wai zancen yaban kai ko ko abu ba tabbas a gogewa da kuka samu a yanzu malam wallahi manyan nan nasu tsoron ku suke ji ba su taɓa yadda su dido biyu da kuwa. in ne akan abin da kuke challenging ɗinsu ne ba su taɓa yadda su yi da kowa sai dai mabiyan fita ta ƙoƙarin kira kuma akwai wani wanda ya same ni a zake ni mutumin zariya ne na'am akwai wani wanda ya zo ya same ni wanda yana kusa da malamin su na Abuja yana kusa kusan ga gida ga gida haka suke hmm. ya ce min wallahi tallahi duk abin da kake yi yana ci da kasa yake ce duk abin da kake yi yace yana ci ya ce amma me wata irin ɗabi'a ce in an ɗora mutane akan abu ba za a taɓa dawa baya ba kuma an ɗauki gaba da ƙiyayya an ɗauka an ɗora mutanen saudiya duk kuma wanda yake bin mutumin mutanen saudiya shi ma abokin gaban shi ne shi wannan mutum shi haka ya ɗauka hmm. ya ɗauka ɗan saudiya ya kuma ɗauka duk wani wanda yake bin koyon ɗan saudiya abokan gaban shi ne ya ce to shi wannan mutumi shi haka ya riga ya ƙi kanshi wallahi suna ne mutumin zariya ne kuma shi wani gajira gajira ka suke ba na son in kama suna a ba matsala sako ya isa kuma ba kai ne farau ba eh kuma akwai su abubuwan da eh, lokaci bai yi ba ne ya eh, lokaci bai ba yanzu amma ni na yi imani sako yana kai musu kuma mu mu su fito su gyara shi muka fi so wannan tabbas su daina shi muka fi so amma in kuma suka ci gaba to ba za mu gaji ba in so goma in so ɗari in so dubu ka zo ka karkatar da abu ka ɗora al'umma a kan ɓata da ba daidai ba sai mun fito mun gyara ma ka karɓa ruwanmu ba ka karɓa ba ruwanmu mu al'umma muke kallo tun da dai akwai masu hankali ba duk ɗaya suka taru suka zamanto ɗaya ba yanzu ka duba yanzu kolan nan kaga ya yadda abin ba daidai ba ne da abubakar maɗatai ya yi amma shi so yake yi a'a in cire kalmar ya yi jahilcin amma ya yadda ba daidai ba ne to kaga irin su ai ko dan irin su ma ringa haskawa wallahi kuwa kawo kuma an samu lada sosai kuwa sun juya kai an samu ladan juya kansu saboda ya zama shaidar lahira a kansu wallahi haka ne gaskiya ne to Allah bai da ƙara haske amin amin amin Allah saka da alkhairi za ku jazakumullahu khaira to ga wannan yana kira assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am da wa muke magana Malam Kanawi, sunana Shamsuddin Nuhu daga Kano, Najeriya. To Malam Shamsuddin Nuhu muna jin ka daga Kano, Najeriya. Ya ista hali. Alhamdulillah Malam Shamsu. Ai Malam Kanawi albishir zan ma na irin gagarumar nasara da muke samu hmm. ta wannan babban jihadi da kake yi hmm. saboda duk wannan abin da yake faruwa suna labas suna ci kuma inda abin zai ba da sha'awa hmm. yanzu sauran tatsuniyoyi da ake yi ba zai yi a kamara ba sai dai a bayan an yi mafarki an yi kaza duk yanzu wannan ya zama tarihi hmm. yanzu yadda suke yi ma idan sun tashi za su karkatar da sabon hmm. suna kokarin su dinga yin kawo wata hikima ce wadda za su dinga jan jahilai a gidi hmm. kuma abin da zai burge shine duk malamin da ya zo ya dasa kamara ya zo ya samu wani sakon annabi ya murde dan ya daidai da ɗariƙarsa hmm. ko ya daidai da ra'ayinsa hmm. ko dan ya kare ɗari'a hmm. da suke da ka ga sai ya daga kan asali ya koma kamar yadda shi maɗata yake ya koma yanayin wani abu daban wanda za ka kasa gane cewa in ba ana warwarewa ba sai ci gaba da jan jahilai a gaskiya ne haka suke gaskiya ne yadda ta faru ai shi so yake ya tabbatar da tawassuli ga shekunai. haka ne ni da hadisin cewa zan in ya ce yana da hadisin da ya ce ayin tawassuli da zatin annabi cewa zan koyi bayan hadisin da ya ce kuma ai da shehu tijjani ko shehu ibrahim haka hmm. ah. yanzu da kayi wannan tambayar amma in a gaban sarki sai a ce kai mulkiri ne to ai ka san wani abu saboda su haɗa shewunan ai da manzan Allah su yi masa kishiya suka ƙirƙiro wata ƙa'ida, wai ma jaza an ya kuna mu'jizatan li nabiyyin ya juza an ya kuna karamatan li waliyin wai duk abin da za a iya wa annabi ko annabi zai iya yi wali shi ma zai iya yi to mana alkanawi wannan ka'ida wai ina suka samu ta ne to eh wallahi su suka san inda suka samu ta eh amma ba dai a cikin alkur'ani bane kuma ba a cikin hadisan manzon Allah bane To, ka gani a jiwonsu suka ciro kenan. Sosai ko kuma sun kawo ta ne saboda su ringa kai matsayin su ringa kai shewunansu matsayin annabawa. Ba nan nan Abul fate al-Miskin na Maiduguri ya ce akwai annabawan akwai waliyan da suka fi wa'insu annabawa ba a idan duniya ya zo ya faɗi haka. Gabaitin gabaitin Abdulatul Karida maqamatin ta fil zaki. a wannan kai eh wai kan rasul wa dunar eh wannan ba wai na addurratul kharida bane wannan shi na addurratul kharida shine wa fil jannatil uliya lahu arba'una min maqamati biya min ghairi ribatin eh shine shehu ah. tijani yana da matsayin annabawa arba'in a cikin aljanna to shi abul fatih al miskin kaga yace ah. akwai wa'yansu waliyai da suka fi wa'yansu annabawa kuma kana ji idan suka yi maganar waliyi ya fi wani to shehu tijjani ne fa haka yake cikin jawahirul ma'ani cewa inna maqamana inda Allah fil akhira la yasiluhu ahadun wa la yuqaribuhu yace la man kabura wa la man sagura Eh. sannan ya ce wa anna jami auliya min asir sahabati ila na fi suri fihi man silu maƙamana wala yuqaribuhu la ai yace matsayinsu matsayinsu babu wanda zai yi kusa zuwa ga shi ko ya kai babu shehu tijjani ne ai ya faɗi matsayinsu a wajen Allah ba wani mutum kowaye mai shi da zai kai wannan matsayin ko ya kusa zuwa ga wannan matsayin sannan ya ce dukkanin waliyai tun daga zamanin sahabbai zuwa abu sakawo duk ciki ba wanda zai kai matsayinsu ko ya kusa da matsayin to in suka yi magana cewa wani walihi ya fi kaza to shehu tijjani suke nufi kamar yana so ya ce shehu tijjani ya fi wa'insu annabawan haka yake so ya ce a duniya ya zo ya faɗi ana ji to shi yasa kana ji da wai kake cewa wai za ka yi tambaya to in suka kawo hadisin da za a yi da manzan Allah sallama to za ka tambaye su hadisin da ya nuna a yi da waliyi kuma ai su wannan hadisin sunansa eh na'am ai sai na ce tijani kar in ce waliyi su sa su sai an gaya min da sunansa hadisin da ya ce a yi da shehu tijjani ba ma cewa zan yi da waliyi kawai ba yi ok sai ka ce da shehu tijjani a nuna ma tunda eh. umma umma ma ka ce ai da wali suka ce shehu tijjani ya shiga ciki kaga shi ma wani saɓani ne waye sa shi a ciki yawwa a to ai alkanawi muna da wayo ai kar ai muna karatu a gaban malamai <laughs> muna da wayo kar muke kallon su eh wallahi dai wayannan mutanen ba sa tsoron Allah amma mun san sako yana isa sako yana sai ma kuwa wallahi sako yana isa saboda za ka ga yanzu abubuwan ni dan Kano ne ka san san abubuwa da yawa dan da kai ma dan Kano ne gaskiya ne saboda akwai abubuwan da yanzu da yawa an kace kace ka ce da wani ma an ce kaza cewa zai a ba a ce ba amma a zawiya zai iya gaya muridai a dama ai ka san Shehu Ibrahim a'a ka san shehu ibrahim ai ya ce su ringa ɓoye sirri a cikin eh, jawahirin rasa'il yana wa iyakun wa ifsha sirri li ghairi ahli yace fal wajibu katumul asrari wa iz'aru shari'atin nabi la yaktumu sirra illa kullu dhi siqatin fa sirru inda khiyarin nasi maktumun ai ya ce su ringa ɓoyewa sirri ne gaskiya ne Allah ya samu dace ga wani dan uwa yana kira mun gode assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Muddassir ka kira shiri ne? Eh kana yi ko dai live ne ko? Eh live ne live ne ana jin ka. Masha Masha Allah. Ta ya wurin da ya kokari kuma. Alhamdulillah alhamdulillah Malam Muddassir. Allah ya taimaka kuma Allah ya kare ilimi. Amin ta WhatsApp kawai ake kira fa ta WhatsApp jama'a ake kira kaɗai na'am. Na'am da zuna ji tattaunawar da kuka yi da almajirin ce madatai ko? Na'am, eh. Gaskiya ne ya burge ne amma su ma suna cikin da suke cutar da mallumansu. Hmm. Da ya zama da shi ai ya gano abin kamar kuskure ne ko ba ka ba. Gaskiya ne. Ai muna gani yadda kuke zama da namu malluma. Hmm. Malami na yi abu ya yi kuskure don na tunawa da Malam Jafa cikin wani karatun shi. Akwai hmm. kuskure cikin almajirai wanda tuna mishi kuma ya zo ya gyara. Gaskiya ne. to da ya zama da shi ya yi kuskure shi ya san ya yi kuskure me kamata shi gaya mishi malam nan gafa abin da kai kuskure ne hmm. shi yanzu ya gyara amma shi ya boye shi kuma ya sai akan abin da ya faɗa daidai ne to yanzu waki da laifi an ce mishi jahi to ka hmm. gani gaskiya ne kuma su almajiran su ne wanda suke dora cikin wannan don kowane suna ganin ga kuskure amma ba su da su gaya musu gaskiya amma ka san wani abu kuma ai su maliman ne suka yi musu tarbiyyar haka ka san kamar yadda yake cikin kitabun rima aka ce min aka ce wa min muridi an ya kuna baina dai shekhi kalmayit baina dai lighasili aka ce yana daga cikin sharaɗin muridi ya kasance a gaban shehu kamar gawa a gaban mai wanke ta aka ce kai ba zai saba masa ba kai aka ce ma walau ayana hukar khalafa shari'a ko da ya ga ya saba wa shari'a shi ba zai saba masa ba ko da ya ga to kaga tarbiyyar ai da suka yi musu kenan kaga irin wayannan masu cewa ai an yi kuskure din ba su narke a cikin ɗariƙar ba ne wannan yanzu da ya yi tarbiya wannan kolan da wuya yanzu ya fito yi wannan maganar eh, da wuya ya fito ya yi shi ina jin yana gefe gefe ne yana yi don Allah shi bai narke a ciki ba haka ne Allah ya sa su fahimta Allah ya sa su fahimta su yara ah. don ga tarbiyyar da dai kan ba ba gaskiya ne a ah. kuskure dole mutane kan wallahi ne kuma yana kai haka eh ba ka ji tsoron ka gamuwanka da Allah wallahi kuwa gaskiya ne eh? Allah ya karfafa su Allah karfafa ku kan hanya mai kyau amin Allah ya sa su gane mun gode Allah amin amin amin amin da ku khair assalamu alaikum assalamu wa alaikum assalam akaram kallahu a wuni lafiya lafiya kalau dan wadawa muke magana mai magana dan uwa na akar makala mai magana shitu ne daga zaria na malam shitu daga zaria barka da zuwa yawa akar makala ya aiki ya kokari alhamdulillah malam shitu to akar makala ni dai addu'a da kirayi Allahu akbar Allah ya karama ubangiji Allah ya muku jagora Allah ya mana kai ma Allah ya ma ya kuma Allah ya sa wannan aiki da ake ana yin shi ne don Allah. Amin Allah ya sa haka Allah ya taimake mu. Kuma ina ƙara kira da a ƙara haƙuri malam mu dai akwai abubuwa da yawa da muke gani wanda ta bara yin hmm. gashi nan suna ta ƙara bayyana hmm. da waɗanda suke ko da dai kai dai in saba daga daga abin da na kawai na zo na ce zan yi bar dai kawai in bar shi a haka amma dai tsakani da Allah malam akwai abubuwa da yawa da muke gani hmm. wanda suke nuna ana samun nasarori. ubangiji Allah ya kuma Allah ya karba muku ya sa kuma da shi ake Allah ya muku Allah ya muku Allah ya mana ya to ya saka da alheri sai na'am dan uwa wa muke magana kana magana da Siddiq Ali Muhammad Siddiq Ali Muhammad muna jinka ka Barka ne ma da alkanun ya wun lafiya. Lafiya kalo malam Siddiq. Wallahi ma da alkanun ba abin da za mu ce maka sai dai mu ce Allah Ubangiji ya saka maka da alkhairi. Kuma Allah ya saka muku da alkhairi. Allah Ubangiji ya ƙara wa rayuwarka albarka da sauran malam. Amin amin malam Siddiq. Allah kai rayuwa. Wallahi ma da alkanu ina son ka dan Allah kullum ina bibiyar ka kawai dai ba na gida ne saboda ba ko da yaushe za mu kira ba gwara mu rika barin su mu gani ko za su shigo don mu gane gaskiya gaskiya ne gaskiya ne Allah ya ka wato mala alkaran yau ma yau ma abin da ya sa na kira na'am akwai wani abu da na fahimta akan tattaunawar ka da ɗaliban nan guda biyu da na yau da kuma wannan na jiya eh. ɗalibin shatima arziski eh na gane Mana alkarai da a ce yan dariƙa suna da hankali su cire da'ifa a cikin tafiya su cire kungiyanci da kuma libya ta makauniyar libya da za su fahimta hmm. walla akwai wani illa da yake biyan su da har abada ba za su taba warkewa ba abin da na fahimta kaga wannan ɗalibin na jiya kaga wannan abin da malamin sa yake yi na kage je ciro magana ya zo ya hada da larabcin shi ya rubuta a takarda je ya karanta wallahi iya ilimin iya wannan abun ne suke koya a ilimi inna Allah wa inna ilaihi rajin gaskiya ne ka duba wannan magana da ya karanto ni na koma na bibi karatun da arshati mai akan wannan magana ka san shi ya fara kirkiro wannan abu gaskiya ne kaga wannan magana karanto mm. Exactly abin da shatima ya faɗa shi ya karanto ba rage ba ƙari bai ƙara komai na shi ba iya abinda shatima ya faɗa bai rage ba bai ƙara ba kaga zai iya yiwa wannan magana da shakima ya rubuta a takarda a takardar ya bashi kai wai ya billahi wallahi ni da na koma na ji wannan magana abun ya ban mamaki sosai kaga duk wani abu da suke lalabe na hujja iya wannan abun shine kawai abun da suke samu na hujja an kace su kawo littafi ko su faɗa inda magana take wallahi wani bai taba ganin littafin ba gaskiya ne gaskiya ne to yanzu dan Allah ga mai hankali yaushe zaka addini irin wannan ko mu dai da muke jahilai muke bibiyan malamai wallahi addini ba zai tafi a wannan ba a ce in ka yi magana a tambaye ka littafi baka san littafin baka san ina magana take ba kuma wai ka ce da hakan zaka tsaya kana jayayya da malamai ha ba wallahi yan dariƙa sun ba mu kunya wallahi yan dariƙa su zama mutane to Allah ya sa su su ji nasiha wallahi maganar ne ni wannan maganar da su nake kuma yan uwan mu ne amma wallahi wallahi ɗaliban dariƙa su tsaya su duba na natsuwa wallahi addini ba kiyayya bane ko kuma sabani ko dan rashin fahimtar mutane wallahi ka tsaya ka dubi addinin ka ka dauki addinin ka inda ya inda ya dace gwargwadon fahimtar ka amma Allah ka bi mutum a makance irin wannan biyayyar shi ba zai baka littafi ba ba zai faɗa ma ina abu yake ba kai ba zai ma karantar da kai wallahi duk ba ne karantar da su cikin su iya wannan karyan kawai kanta suke dora sun kana jayya da su iya wannan abu ne kawai Allah ubangiji ya sauke amin amin mun gode mun gode Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum na muna jin ka da muke magana ana magana da Nasir daga Libya Malam Nasir daga Libya muna jin ka ina muku fata alheri kuma ubangiji Allah saka muku da alheri da irin gwagwalmaya da kuke yi Amin ya a cikin mizan Amin mun gode Malam Nasir muna bibiyan ko ko da wani lokaci Allah ya kuna fafataka akan yan bid'a na a buɗa musu wuta eh sai ɗan lokacin da na yi e kamar wajen faɗin lamba da ke muyan nishar ne da ana faɗi da angale ba gane maka ba ya kamata ku zan faɗi da hausa dan mu iya gane eh, wajen ɗaukar lamba don dai gaskiya mai wa galibi da kai da al'ilmu zinatul tilfata, duka yanzu akwai waɗin lambobi kuna hudu da na, to mu yan nijar akwai wanda ba su jin ba su iya gane lambobin da angali ba matsala insha Allah zan ma eh, wannan kasan nima ina ɗan jin faransanci sama-sama <laughs> to masha Allah masha Allah <laughs> to zakallahu ya ake cawai. eh Je comprends ko ko menene? Eh, je comprends un peu un peu. Eh, un peu un peu. Eh, insha to Allah saka muku da alheri. Okay, to ba mu insha Allah, mun gode. Assalamu alaikum. Malam Usman na ɗauke ka ba wannan to wannan dai shine abin da yake faruwa kofa dai a buɗe take inda wanda zai iya kara abubakar maɗatai ɗaya jahilci ya yi ɗaya jahilci ya a wajena kenan amma shi ɗalibinsa da ya hau a wajensa kuskure ya yi ɗaya kuma son zuciya ne biyu ne ɗaya jahilci ya ɗaya son zuciya amma shi ɗalibin ya ce a'a shi ɗalibin ya ce a ce kuskure ne a wajen ɗalibin shi a ɗauke shi a kuskure ni kuma a wajena na ɗauke shi a jahilci kuma la jahilcin ya yi Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mala barka da yau haka. Yawa barka dai Mala Abba. Muna jin ka. Mala Allah ya ka. Eh Allah ya kiyaye mana kai Mala. Kuma Allah ya kiyaye kuma Mala Abba. Wato mu ba za mu ce ba sai dai addu'a ne za mu yi ta muku domin wayannan mutanen wallahi Malam ni dai kam abin da ya sa nake ba don ido ka sai nake gaya maka wallahi malam babu wanda suke hari zaman ka ba malam wallahi karka karka ji su suna ka murya kasa kasa murya so suna lallaba ka wai ka je ka ga daina musu waye waye ka daina musu waye waye wallahi wayan da mutanen ba su da amana ba wallahi an riga an riga da an yi bayani a cikin ayoyi da hadisai din nan ba shine kada abin da muka sani ba ba wai haɗatai ya zo ya yi haɗinci ya zo ya yi wani danci a raga ba wallahi mu dai kai addu'a ne za mu ci mu. Wawa to kai yanzu a fahimta ka wanda ya kira yanzu a fahimta ka lallaɓa ni yake amma ba wannan ba ne akwai wani abu da yake nufi a fahimta ka. Abba malam. Ai kai dai dan bidi'a ne ba zan taɓa ba zan taɓa kallon shi wai a matsayin amintacce ko kuma wai a matsayin wai zai zo ya lallaɓa ni ya yi sanyin murya abin nan wallahi wani abu Allah Allah suke ma yanzu wani abu ya faru babu wanda suke haka a sakin gaman kafa ba malam kai baka sani ba mu mun sani mu muna biyan kowace ina wallahi kamar ba sa sauraron ka nan wallahi kuma wallahi ka san ɗaliban prof din nan hmm. sun sun sun gagara yanzu su ɗaliban madace ne yanzu sun zo su ma kar a zo a fallasa asirin malam shi yasa ne suna so su zo maka da da wannan hanya kuma ba za su taba kama ka da wani wani magana wanda kayi kuma ka zo ana da yaya tawa wani abu haka wallahi suna ba su da amana ni ba na yarda da su gaskiya <laughs> mala abba mala abba mala abba naka mai zafi ne mala abba kasuwan da ya faru da dr idris din nan ka ga yadda suka yi nan malam wallahi su wallahi ina haka suke akan akan kuma saman ma wanda kuka tare mana su jahilan nan gaba daya ka tattara su ka rike su a hannun su kana bibiyar duk da suka shiga ba ka bari kana ce su kana tallafa su kana bayyana jahilin su wallahi malam muri addu'a ne kawai za mu ta masa Allah ya kiyaye ka da sharri da makircin amin amin kuma Allah ya kiyaye ku Allah ya kiyaye ku kuma na gode malam abba ya kun lafiya na gode shi malam abba da ya ce bai yadda ba assalamu alaikum assalamu alaikum Wa alaikum salam da muke magana. Allah ga malam kuna magana da wani dan uwa daga nan Nijar Maradi. To Nijar Maradi na muna ji dan uwa. Eh wani wani wani masoyin ku ne malam muna muna bai da ku wallahi malam kuma muna muku addu'a. Allah ya amsa kuma Allah ya muku abin da kake so. Wallahi malam Allah sani ina son kadan Allah. kai ma Allah ya soka dan uwa Allah ya soka saboda Allah ya so ubangiji Allah ya tsare ku ya kare ku da dukkan sharrin masu sharri amin amin amin ubangiji kuma Allah kara muku hakuri da dagewa akan kira ga Allah subhanahu wataala Allah ya mana amin jazakumullahu khair eh. shukran eh, insha Allah kuma to ina jin dan uwa ka samu matsalar ne to ne Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam ya shek. Na Malam Suman muna ji Malam Suman. Wa alaikum salam ya shek. Na'am. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na muna bi. Ya shiga ya kokari ya ijtihadi. Alhamdulillah malam Usman. Masha Allah. Ka ya shiga sanu da kokari. Malam Usman sannu dai. Yawa ya shiga ah, ya shiga ce sanu da kokari. Na malam Usman yawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam muna jin ka sosai. Yawa ya shiga kana ji yanzu. Ina jin ka sosai tar ana ji. to masha Allah to a ya shakdi na bugu ne yawa ya shakdi na bugu ne na kara jinjina wa shi wannan dalibin na madatai hmm. a kan kwandi na har zuwa na isa da duniya cewa malamin sa kuskure yayi hmm. wannan mamuwa haka ma ba ne gare mu gaskiya da an da shekara a nan gidan ana zuwa ana tarfa shi ana kama shi a ilimi ana kunce shi hmm. kuma ba zai taba yiwa ba a ciyar da wani ko da yaushe a cikin kuskure ba da fara zuwa wannan matakin yana faɗi wa duniya cewa kuskure ya yi mm. to ai akwai karatuttuka baya da aka yi a kan shi bila adadin mm. sai zai kare bi sai ya gani zai dawo ma kuskuren ne ko kuma jahilci yake tabbatarwa a wurin mm. sannan yashin kuma akwai wani abu guda daga ƙarshe da yake bani mamaki da mutanen nan kodayaushe babu wani mutum da ke da akida da za a ce kai kodayaushe sai dai zuwa tarfa ka kai baka kariya ne kawai hmm. ba za ka iya zuwa ka zo kai a takin wancan ba a aƙidar shi hmm. sai dai kawai kai dai kullum ka kwanta da an koro ka kokari kake ka kare ba wani abu da za ka iya yi hmm. to duk abin da kasance kai kullum kariya kake kokarin ka bada a cikin barna ya nuna cewa to me wallahi tallahi abun nan ba gaskiya bane ba gaskiya ne kuma idan za ka zo kai atakin wadancan sai dai kai musu ne ko dai kazafi ko kai musu kage ko shari ko kuma ka canja musu abin da suka yi magana a kai hmm. walau a maganganun su na baki a wajen karatuttuka ko kuma a abin da yake a cikin littafi hmm. a gaban mutane za a karanto a tsallake a garin mutane gaban mutane za a kira su za a karanto a dasi a karya a waye duk suna yi amma za mu zo a buɗe layi a saka malami a faɗi abin da ya yi a kuskurantar da shi a buɗe littafi a karanta a nuna wa duniya hmm. kuma wanne irin abu ne za a ce an yi abin nan ba ɗaya ba biyu ba uku ba a ce wannan abin kuskure ne sai ka zo kai ta karanta wa mutane akan abin da yake addini ne ko a ne a karɓa haka hmm. so gaskiya a guri ya kara mukalla kamar da kuke faɗi wallahi tallahi sai su karatu sun da kansu a maluma amma suna zuwa suna ta yin mistake suna ta yin abin da yake kai jahilci zai ba ma kuskure ba ko mu da ba karatu muke ba sauraro na karatutuka na maluma da ake yi na ilimi da yake akan gaskiya ne wallahi tallahi a haka mun kai matakin da wallahi ba ire-iren su ba ko irin su profesa ba za su mana wayo addini ba za mu iya fahimci cewa wannan za su wasa ne kawai za su yi shiri za ko za su kawo abin da yake da san kai ne saboda mun saurari gaskiya mun saurari abin da yake na hakika ne wajen maluma kuma mun gamsu so muna muku gobe muna muna karin godiya shek ah, ubangiji Allah ya taimaka ah, Allah ya kara ikilasi amin amin amin na gode Allah Allah ka shek na na khairan to Idris Ilasi Idris na dauke ka Assalamu alaikum. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am, Idris Lasi Idris muna ka. Na'am, malam ina wuni na gajiya na gajiya ya gida alhamdulillah malam Allah saka muku da alkhairi Allah kuma Allah kara muku lafiya da ikhlasi Allah ya tabbatar da diga-digan ku da mu duka akan bin suna da Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato malam wallahi ni a kullum wani abu yana daure min kai game da bayan Allah nan musamman eh, shahararrun cikin su idan suka yi abu zai wahala a ce wani daga cikin shahararrun wanda suke kira malamai bai ga wannan kuskuren ba to malam wai me yasa su ba sa iya zuwa su gyara musu ne ba sa gane karatun ne su ma manyan koko dai malam ya abin yake ne Allah abin da yana yana yana yana yana dore min kai gaskiya ne wannan suna jinka har manyan suna jinka to to kaga malam wannan gaskiya wani abu ne da ya kamata a ce su mabiya sun kalla bayan da za a ce mutum kamar abubakar madatai wanda a masu irin shekarun shi in ka irga daya zuwa goma sai ka saka shi a wannan wurin kuma ya zo ya yi karatu kuma gila wannan karatun zaka samu mutum dubu ka kaza sun kalla ko mutum amma a ce babu wanda ya iya eh, amma a ce babu wanda ya iya pointing babu wanda ya iya pointin wannan mistake din malam abin dubawa ne sosai wannan abu na farko kenan malam ka san wani abu abu na biyu kore ne na'am daidai nan wallahi maganar da ka faɗi malam zance ne waji kuma daga nan mai hankali zai gane akan bata suke ka san jahilcin da san zuciyar da ya duk a guri ɗaya a zama ɗaya akwai su koza sa'abar sadoki duk jahilan nan a gefe a nan ya tafka wannan jahilcin fa amma ciki kuma bayan ya gama jahilcin wani ya zo ya karɓi spika shi ma ya yi magana amma duk ciki babu wanda ya gyara ya tausaya wa al'umma amma ka auna in baka wani misali sanda na je bauchi akwai wani malami Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana Amin. Ye wata magana ya ce shi yana ganin a daina raddi. Hmm. Da ya wannan magana ya faɗi fahimtarsa kuma ya yi ta'aliki da zantuka bisa fahimtarsa. Amma za ka ga kafin a tashi sai da aka samu malama biyu sun kuskurantar da shi. sosai to kaga wannan zai nuna ma majalisin sunna da majalisin bid'a kenan na ƙara baka wani misali wannan zindikin da ya ce wa manzon Allah ƙarami ɗan ƙanƙani yana karanta wani baiti na shehu Ibrahim akwai sauran jahilan fa a wajen fa duk suna ji hmm. babu wanda a jikinsa ma har ya ji babu daɗi ya ce wa Manzon Allah ƙarami ɗan ƙanƙani ko kuma kakaf duk taron jahilai ne ba su gane kuskure ya ba Haprop Ibrahim makarishi ya gane kuskure ya yi maɗatai ya gane su da baka ya yi amma sunan wajen duk ba su gane ba har ya fita to kaga wannan zai nuna ma bambancin taron sunna da taron bida'a shi yasa abin da ai ka faɗi gaskiya haka yake to kaga malam idan su malaman ma ba sa iya fahimtar kuskure na'am to min babu aula jahilai ba su fahimta ba to kaga malam wannan wani irin karatu ne to amma malam eh, su ma su ma mabiyan kan su ce mun zage su ma mabiyan eh. ai misali akwai akwai mabiya ahadu sunna irin mu yan kuci-kuci jahilan ahadu sunna malam idan wani malami yayi abu ko da a ce ilimin mu bai kai ba to ban sani ba ko dan fitilar da aka dora mu akan ta muna da muna da foundation a addini da fahimtar uh, usul na addini ne yasa muke iya gane kai anya ba akwai kuskure a cikin wannan maganar ba Allah ba shi in mun yi tambaya sai a ƙara faɗaɗa mana mu gane cewa eh akwai kuskure to su me yasa malam su ba sa wannan su mabiya ai kana tambaya ka zama munkiri na ai kawai sallah cewa fa aka yi faka ka kasance a gaban shi kamar gawa a gaban mai wanka akwai su man qala li shaykhi lima lam yufli abadan ai tarbiyya kenan Allah Allah Allah shirye su malam amin wannan shine babba addu'a wallahi Allah shirye su malam wallahi malam gaba ɗaya wani lokacin in suna abubuwa sai mutum ya yi tunanin to hankali ma yana ina ne ko ba karatu hankali ma yana ina ne kuma malam ka ga wai sun dauki laifi su ta sharing wai a matsayin ko hujja ko wani abu a wallahi haka ne wallahi zaka ga jahili yayi kwaba amma suna ta sharing sai ka ga mutum babu sabis ne cikin kwakwalwarsa jahilci ne <laughs> Allah saka muku da alkhairi. Amin. Yanzu daidai nan na baka wani misali. Prof Ibrahim Makarba na yi karatu a Isha FM ba, na ce wannan abin da ya faɗi ya ce wai Ibn Hajar ya tabbatar da ana ganin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a nan a Wai ya kawo zantukan waɗanda suka ce ba a ganinsa ya yi kuma raddi, wai bayan ya kore ya raddi ya tabbatar ana ganin manzan Allah na ce wallahi na rantse da zatin Allah wannan maganar Ibn Hajar bai yi ta ba kuma ba ta cikin fatul bari kishiyarta ne ma akwai Prof Ibrahim Makarishi ya kirkiro ya zauna ya juya masa magana ya tabbatar saboda ya kare Shehu Tijjani wannan kasan inda na samo karatun a fejin Abbas Sadauki ne wallahi anan na samu wannan karatun yana anan eh, na samu kaga wato malamin su yayi ba daidai ba amma da yake jahilai ne kuma suna yadawa mu kuma da yake muna da ido muna gani su ba su ga wannan kuskuren ba kuma na san sun yi postin din bidiyon ne saboda a nuna ai ga prof ya kawo hujja ya ce ma ibn hajar ya tabbata ana ganin manzon Allah da yake jahilai ne Hmm. Allah ya shirye su. Allah ya saka muku da alkhairi malam. Wallahi ba sa karatu ne malam sai karatun ne? ba sa yi. Wallahi malam je ina wucewa ina wucewa wata anguwa a nan namu. Wallahi kawai na zo na samu a masallaci an taru ba abin da ake sai biwa ne an sa biwa nake subhanallahi. Ina da ba musu wani hadisi kaɗan ko ko sirar manzo Allah sallallahu suna karantawa da ya fi musu wallan. Gaskiya ne. Allah Allah ya saka muku da alkhairi malam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. to na kusa tashi amma akwai ɗan uwa da suka yi ta kira da ya mu gani ga wani ɗan uwa ya yi kira <coughs> assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa na barka da zuwa barka ina gaida kai Na ya wajen ya ya ya kasan mu alhamdulillah wala kasan ku lafiya na tsammani ka gane mai magana Musa Jibril ne daga eh. Ghana ta kima. Eh na gane malam Musa shi yasa na ce a kasan mu. Wallahi kasan ku yana lafiya. Malam Kano barkan ku da kokari kuma. Na'am. Sannu malam Musa. Malam Kano ne. Eh, na'am. Kai magana eh, shi madatin da nake son yi magana. Na'am na'am ana jin ka. Wallahi in dai kusa akwai abin da ya fi jahilci ma wallahi ya yi wurin. Hmm. don malar karwe eh, kaga in sun bace suna dokan dubbannin mutane suna bin su ne don lokaci da yake wannan magana shi jahilin na kuma zanne suna gaban shi suna kuma mai kabbara Allahu akbar tankan yayi wani abu daidai kenan ka gani wanda Allah kawai ya san adadin mutane da ya batar da su wurin nan gaskiya ne kuma kamar da dan wa da ya sauke yanzu ga yake fara wallahi ba su karatu wallahi ba ilimi gaskiya ne amma girman kai da siyasa suka doka suka gwamasa suka samu wurin nan suke zama kuma da yake sun san yanda mabiyansu suke suna ruba haka kowa yake hmm, gaskiya ne wallahi ba su da ilimi kuma ba su yi karatu kuma wannan kuma fitina suke asasa cikin al'umma Gaskiya ne. su bai kai su karantar ba gaskiya ne jira eh, na wai killatul ilmi fitina hmm. yasa karantar ilimin sun nan hmm. shi yake asasa fitina cikin Najeriya hali yanzu gaskiya ne gaskiya ne amma da su su kama bakin su su ja bakin su su kyale malumman sunna su karantar wallahi da Najeriya ya jaru wallahi da Najeriya ya koma kaman kaman yanda aka san shi da gaskiya ne wallahi haka ne eh, wannan zancen naka waje su ne suke bata addinin musuluncin wallahi haka ne mu dai addu'ar mu ne in dai masu shi Allah ya shigar da su in dai masu shirar in ba masu shirar ba ne kuma Allah ya kawo da su ya kawo muna fiye da su amin eh, amin mu addu'ar mu kenan wallahi Allah ya saka da ina fiye da kai sosai malam alkanawi amin malam Musa na gode Allah ya saka da kai jazakumullahu Assalamu alaikum Assalamu alaikum wa alaikum assalam wala sami barka ka da lokaci eh barka da amu lafiya da muke magana lafiya na Ina magana da Abubakar da kasar Libya to abubakar daga ƙasar libya muna jin ka wala oh, gaskiya wannan abin da kuke muna matuƙar jin daɗi sosai da sosai wallahi kuna ƙara haska mana mutanen nan wato ka san malam da kano yigo wallahi mutanen nan ba sa karatu wallahi ba sa karatu kwata-kwata jahilai ne dan takariyar jahilai sabida abin da sa zaka duba gani inda suna da ilimi me yasa ba su yi fitowa suna karatu ba in ka duba gani ba sa karatu ba sa koyar da ɗalibansu ba sa koyar da ɗalibansu sai dai yawon zikiri ayyuwa saboda abin da suke tsoro in sun fito sun yi karatun sun san tabbas akwai akwai kurakurai a ciki hmm. to su kuma in aka ga kurakuran su kaga magoya bayan su za su dami za su rasa mabiya kenan ake cewa ko hmm. to kaga dalilin kenan wallahi amma in dai tabbas sun yi karatu wallahi su fito su kamar yadda malaman mu na alis suna suke sa ɗalibai a gaba a masallaci su yi ka tana yi a waje ga kyamara an sa a yi karatu ba tare da editin ba su gani wallahi ba su kai labari ba wallahi ba su iya labari ba mun gode sosai da sosai Allah saka da kare Allah saka da kare mun gode kullum khair Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi malam. Na malam Mustapha barka da zuwa. Ah barka da kokari malam san da kokari. Na'am san da zuwa ya gida ya ibada. Alhamdulillah to malam Allah ya saka da alheri Allah ya sa a cikin zaki. Amin amin amin malam Mustapha. Malam malam Abubakar Matakai. Hmm.

lokacin da ake mulki kimiyya su kai siyasa ka dinga suka tashi ana ganin ka wani gumma da to amma yanzu mafi sa sun ga cewa jahilci ya bayyana ko dai jahilci ne ya bayyana ko kuma son kai son rai saboda akwai abubuwa guda su da ya danganta wallahi malam mutanen da sun san gaskiya sun san gaskiya Wani daga cikin sun san gaskiya amma son rai da son kanto na dole dole ta kuna hanyar sun ba a hana sunna duk wani hanya sai na cewa lallai malaman ahlus suna makiya masu Allah ne kamar da suke faɗa tafi dukkan hanyar su wanda kuma mu a duk mai hankali ya zata da cewa babu yadda za a yi mu da muke cewa koyo shi Allah shi kadai ne wanda ya kamata a yi ka aji kowa ka ɗauki manzan Allah sannan za a zo a ta kai manzan Allah a wannan mutum kaga wannan ba san da shi bane in ka duba ko ni ka kan rubuta malam ko ni ka kan wanda fada da ya rubuta Wannan babu abin da a cikin banda zalunci da kage da ƙarya da sharri da jingina wa malaman masu ibn tamiya jingina musu bangarin da ke kamata ne gina su alhali nan gunnan da ke jingina musu ce wannan ke kamata ne su ka amma saboda sharri da kage saboda ƙara batar da batar da suna mai A ai ka duba wannan littafin duk waɗannan jami'an da suke tattare da fitowa shi media nan su kudi na mafiya su kudi nan duk wani littafin da suke amfani da shi suna zuwa suna suna bayyana yawan su da karyar su da kuma mulakucin su akan ahli sunna duk wani tafi ne suke amfani to mala wannan wannan mutanen mutane fadakai shi ai yana cikin yana cikin manyan manyan jahilai da mutane kan da gano ba ba ai ba a baka ji abin da ai muka ce ba ai sunansa shugaban jahilai eh a cikin yana cikin manyan manyan kuma ai ai ai ai ai ai ya har yana ina cikin shi ara su na su a ai shi ara su na su ayi wallahi shi ya ci gaban su tun da duk abubuwan da suke yi ta tattawa ya fita ta shi suke duk kuwa suna amfani da shi ka ga ganin ki ne saboda ka Allah ya kire shi yana da ban ruwa kuma mun gode ma Allah da Allah ya sa kuka bayyana mana shi dan inda ku bayyana mana shi ba mun iya ba za ba za a gane shi ba gaskiya ne gaskiya ne wannan abin da ake yi ko magoya bayan waɗanda su suna ba akwai masu idan Allah akwai masu idan Allah masu yi don Allah daga cikin su waɗanda suka yi kyawun yara tabbata suna ganewa kuma sun gane ko shi waye tun lokacin da na duba tun lokacin da kai da malam da malam bashir kuke mai kuke fuskantar da shi akan abubuwa da bai taɓa fitowa ko so ɗaya ba ya mai da mutum saboda ya da abubuwa da ake fara a kan gaskiya ne ko babu wani tarika wanda yake so ya zo ya yi wani rashi akan abin da wuce fara a kan shi saboda ba mutum sanar cewa harkar ne duk kuma ba ilimi sun ba ilimi na littafin suke ba sun fi dogara da ajiye a yi waka a doko barci da kyau tijjani a doko barci na yi bayan ya shi ne a littafin su ilimi ba wallahi duk hayani duk ilimin su ya kare wani hayaniya to in ka duba na ka shiga mallam wanda mutanen ko makarta suka je jami'a ba a kuma ke gasu duban larabci gaskiya ne gaskiya ne ganin su a harkar ba ganin su a harkar ai shi yasa in suka zo suke jahilci a cikin shari'a Wannan, kuma ko larabci malam mutum na ya zo na ce ya koyi larabci larabci ya koya larabci ya koya a Najeriya larabci ma ba sai fita su je su yi karatu waje su je su yi karatu larabci inda na larabawa irin su a Najeriya to kaga dole a samu jahilci sai ne ka zo ka ka ta ka zo kuma za ka zo ka zo kai kana son ka yi da kana son ka shiga cikin ka shiga cikin ilimi na usulun fiqh kai da ka zo ka kan larabci kai za a yi ka dani eh gaskiya ne eh sai ka tuna min jahilin daga cikin jahilan ya ce wai malaman usulul fiqh sun ce idan talafatil aqwali saqat saqat eh. al-istidlalu eh, kawai ne kawai kawai ka shi kawai shi hau mutum wanda ya kan nugga nugga ka ba ta ta na ci bare mu da kan English ba bare mu da wanda kan sa Hausa ba duk da ne ba da wanda kan shi French da wanda ya karanci eh, arabic da wanda ya karanci hausa da wanda ya karanci english wala duk da duk da an dama suna ya larabci mm, gaskiya ne gaskiya ne wannan ka je ka je a gani an dama suna karatun larabci a ah, gaskiya ne ni na sani yare ne kamar da yanayi. sai ma ka je misira kada aka ci yare ba kamar ka ce wai wai ka shiga harka na shari'a ko kuma ka shiga harka na kuɗi da ka ce wai wai dole dole kai ka sani za ka yi na wani za ka yi da ya yasa yau mana abu da tobi da